Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum sunana Usman Ahmad Kabara a shirinmu na safe tare nake da Grace alheri Abdu a sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC ga labaran duniya amma kanunsu. Haka yake shugaban Amurka Barack Obama ya buɗe babban taron harkokin tsaron makaman nukiliya karo na hudu kuma na ƙarshe a gwamnatin jiya Alhamis a nan birnin Washington. masu gabatar da ƙara na ƙasar belgium sun ce za a iya tasa sakeyar madugun harin ta'addancin nan da aka kai birnin paris zuwa ƙasar faransa kana mai yiwuwa ne a kafa gwamnatin rikon kwarya ta haɗin kan ƙasa a sudan ta kudu cikin makonni biyu masu zuwa kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bukata to sai a yi dakun cikakkun labaran Wata kungiyar rajin kare muradun Buhari a Najeriya sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da wasu al'amura a cikin mulkinsa. akwai mutane wanda ba su da gaskiya a wannan gwamnati da suka datse tsakanin talakawa da shugaban kasa wanda kuma kungiyar nan ita ce kungiya da take tsakanin talakawa da shugaban kasa A jiya gwamnonin jihohin Arewa maso yamma a Najeriya su kuma sun kammala taro ne na kwana ɗaya a Kano game da inganta rayuwar al'umma. za mu mai da ƙari ga sha'anin ilimi za mu yi ƙoƙari ga sha'anin ba da wuta domin sai da ƙarin wuta ne kake iya canza al'amura su samu kamfanuka su aiki to akwai shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar da babban taron harkokin tsaro kan makaman nukiliya karo na hudu kuma na karshe a gwamnatin jiya Alhamis a nan birnin Washington. Inda ya bayyana cewa har yanzu duniya na fuskantar barazanar ayyukan nukiliyan Koriya ta Arewa da yiwuwar kungiyar mayakan ISIS ta iya amfani da makamai masu guba. Obama ya gana da takwaransa na ƙasar Koriya ta Kudu Park Jong-hee da Firaministan ƙasar Japan Shinzo Abe a kadaice wajen taron kolin domin tattauna barazanar da koriya ta arewa ke yi bayan gwajin makaman nukiliya a watan janairu da kuma makami mai linzami mai cin dogon zango a watan fabrairu obama ya ce bakinmu ya zo ɗaya a yunkurinmu na dakilewa da kuma kare kai daga takalar koriya ta arewa batun pyongyang ma ya kuma ɗauki hankali a ganawar ta shugaba obama da ya da takwaransa na ƙasar china xi jinping daga baya washington tana ɗaukar beijing a matsayin abokiyar ƙawance wadda take da muhimmanci a aiwatar da takunkuman majalisar ɗinkin duniya kan koriya ta arewa sabili da bunƙasa makamai da take yi a wata ganawa bayan nan shugaba obama ya yaba wa takwaransa na ƙasar faransa francois hollande sabili da haɗa kan al'ummar ƙasashen turai a yaƙi da ta'addanci obama zai kuma gana da shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan a wani rahoton bayyana ra'ayi na jaridar washington post obama ya ce shugabannin kasashen duniya za su ɗauki mataki kan barazanar da ƙungiyoyin ta'addanci kamar isis ke yi masu gabatar da kara a kasar belgium sun ce za a iya tasa ƙeyar madugun harin ta'addancin da aka kai birnin paris zuwa kasar faransa ma ministan harkokin shari'a na kasar faransa jean jacques robos ya faɗa a jiya alhamis cewa yana zaton za a ƙeyar sakeyar salah abdulsalam zuwa birnin paris cikin kwanaki goma masu zuwa lauyan abdulsalam cedric moyes ya ce wanda yake karar karewar ya amince da tura shi zuwa faransa ya ce abdulsalam yana so a sani cewa zai ba hukumomin kasar faransa haɗin kai abinda yake so a sani kenan wani lauyan nasa kuma ya bayyana a bayan kama shi kwanaki goma sha takwas ranar sha takwas ga watan maris da ya gabata cewa zai kalubalanci ta sakiyar tasa zuwa faransa babu wani tabbacin abin da ya sa aka sake tunani ana zargin abdulsalam da taimakawa wajen kulla makarkashiyar hare-haren ta'addanci da aka kai ranar goma sha uku ga watan nuwambar da ya gabata a birnin paris wanda ya kashe mutane 130 a wurare daban daban-daban an kuma ce ya daukar wa hayar 'yan ta'addar hayar dakuna ya kuma sai musu na kiyoyi wani mai gabatar da kara na kasar faransa ya ce abdulsalam ya yi shirin tarwatsa kansa a bakin filin wasan kwallon kafa amma daga baya kuma ya janye a turkiya wani harin bom da aka kai a wata mota ya kashe jami'an 'yan sanda shida ya kuma jakata akalla mutane 23 jiya alhamis a birnin diyakabir da ke kudu maso gabashin kasar inda galibin mazauna wurin kurdawa ne bisa ga kafofin sadarwar kasar turkiya bom din ya tarwatse ne a daidai lokacin da wata mota dauke da jami'an 'yan sanda na musamman ke wucewa kusa da babbar tashar motocin safa na birnin nan da nan dai babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin bijirarren kungiyar kurdawan nan kudistan walker party pkk ta ɗauki alhakin waɗansu hare-haren bom biyu da aka kai farkon wannan shekara a ankara babban birnin ƙasar mutane 27 ne suka mutu galibi sojoji ranar 17 ga watan fabrairu lokacin da mayakan pkk suka kai wani hari kan motar safa da suke ciki ranar 13 ga watan maris kuma wata fashewar na nakiya da 'yan tawayen kurdawa suka ɗauki alhaki ya kashe mutane 37 da suka hada da 'yan harin kunar bakin waken guda biyu har wa yau harin kunar bakin wake da aka kai a istanbul ranar 19 ga watan maris ya kashe mutane biyar yayin da akalla 36 suka jakata labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Hamshakin attajirin nan ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican da ke kan gaba wato Donald Trump ya sake samun kansa cikin wata sabuwar matsala jiya Alhamis bayan da ya yi kira da a hukunta matan da suka zubar da ciki muddin an haramta yin haka a ƙasar ko da yake 'yan sa'o'i bayan ya faɗi haka ya sake maganarsa a wata hira da tashar CNN ta talabijin game da kalaman na Trump kakakinsa Katrina Pearson ta ce babu shakka wannan barin baki ce kuma haka dama kuma shi trump yana da gagarumin goyon bayan 'yancin mata na neman taimakon ma'aikatan lafiya yanzu kuma yana goyon bayan haramta zubar da ciki da sharuɗa zai kuma goyi bayan hukunta likitocin da suka zubar da mata ciki ba matan ba idan kotun koli ta soke hukuncin da aka yanke shekaru 43 da suka shige da ya ba da 'yancin zubar da ciki abokan hamayyar trump duka biyu gwamnan jihar ohio john kasich da kuma dan majalisar dattijai daga jihar texas Texas State Cross suna adawa da 'yancin na zubar da ciki. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna kashi 70 cikin ɗari na mata ba sa goyon bayan Trump. Kalaman da na Trump na zuwa ne dai kwana ɗaya bayan da ya kare manajan yakin neman sa Corey Lewandowski wanda ake tuhuma da laifin murɗe hannun wata mace 'yar jarida a lokacin da take ɗaukar rahoton yakin neman zaɓensa a jihar Florida a cikin watan Maris da ya gabata. To daga ƙarshe mai yiwuwa ne a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ta haɗin kan ƙasa kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙata a Sudan ta kudu cikin makonni biyu masu zuwa kamar yadda hukumar sa ido da tantancewa ta majalisar ta faɗa jiya Alhamis. Festus Dick Mogo shugaban hukumar kula da tsohuwar kuma tsohon shugaban ƙasar Botswana ya shaida wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa duk da saba ƙa'idojin tsagaita wutar da aka riƙa yi an samu ci gaba matuƙa kwanan nan da dai da kuma zai iya ba da damar kafa gwamnatin ta riƙon ƙwarya kimanin manyan jaman kungiyar sudan people's liberation movement psplm 230 ne daga bangaren hamayya suka isa ƙasar wato babban birnin ƙasar juba labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc To bari mu faro daga Abuja a Najeriya wata kungiyar rajin kare muradin shugaban kasar Muhammadu Buhari ta yi zanga-zanga zuwa fadar shugaban kasa game da adawa da wasu al'amura na mulkinsa ga wakiliyarmu Madina Dauda daga Abuja. Kungiyar rajin kare al'adun Buhari ko BCO a turance ta yi korafi a rubuce ne zuwa ga fadar shugaban kasa. inda suka zayyana batutuwa da dama ciki har da mukamai da shugaban kasa bai naɗa ba abdulhamid abdullahi ɗan kyarko shine ya jagoranci zanga-zangar akwai mutane wanda ba su da gaskiya a wannan gwamnati da suka datse tsakanin talakawa da shugaban kasa wanda kuma kungiyar mun nan ita ce kungiya da take tsakanin talakawa da shugaban kasa saboda talakawan nan su suka zaɓe shi da kuɗin su da taimakonsu da karfinsu da jinin su jama'a sun mutu talakawa sun mutu ba don kuma ba saboda suna bukatan canji to da mu muke nema shine muna bukatan shugaban kasa ya gane akan akwai mutane wanda ba su da adalci mutane ne wa hada kansu almundahana suna son cin hanci suna son rashawa a wannan gwamnatin nasa muna son ya dauke daddai a tsakaninsu ya cire mana su ba don kuma ba saboda muna son adalci a kasa. ita ma shugaban mata a kungiyar bco hajara yusuf ta yi gargadi ne ga waɗanda kungiyar ke ganin suna yi wa gwamnati gwamnatin buhari zagon kasa. abin da ya sa muka fito wannan abu mu nuna safar mu ga shi ainihin shugaban kasa a president muhammadu buhari sannan kuma mu kara jaddada wanda suke gani kamar za su shigo cikin wannan abu su bata su gurbata mishi gwamnati cewa su yi hattara kuma su koma baya ko su dawo su alanin tare da mu a tabbatar da canjin da ake so su haɗa kai da mu a tabbatar da canjin da ake so ko kuma a'a ko kuma su koma dama inda suke dama su je su zama su To ko yaya shugaban kungiyar haɓaka matasa ta arewacin Najeriya Imran Wadanas ke kallon batun naɗa mukaman da ake kuka a kai? duk matsalar da aka samu tsakanin mai girma shugaban kasa zuwa jam'iyya su suka bari matsalar nan har ta haifi abin da yake kasancewa a haka waɗannan mutane da ya kwaso ya kawo mai girma shugaban kasa a matsayin ma'aikatan shi na farko ba su iya gaya mashi gaskiya suna shakka gaya mashi gaskiya kuma ba su ma cancanci a ce su ke aiki da shi ba ni abin da na ɗauka ko kasuwa kana ci da maki a laluba a hanga a nemo mutanen da suka cancanci dacewa a kawo su akan kujeri su mai aiki ai ba shi za su yi aiki ba ƙasa za su yi aiki kuma duk yadda suka yi abin kirki ba su za a kalla ba shi za a kalla haka in suka zo suka yi abin da ba shi ba ne ba su za a salla ba kuma shi za a kalla da haka Allah ya taimake shi ya ƙaro mutane ya nemo mutanen kirki ya kawo a aikin duk alfarmar da aka samu tashi ce ko ba su shiri da mutum ba ruwan shi da shi ai akwai mutanen kirki nan da yawa irin shi ya sani kuma da haka ina bada shawara a nemo mutanen kirki a zo a sa a gwamnatin nan wanda duk aka fahimci ba zai iya ba ya mashi godiya ya sallame shi ya ɗauko mutumin kirki ya sa domin abin da shi yake da ƙuduri na ciyar da ƙasar nan gaba na dawo da ƙasar nan da martabarta da mutuncinta Allah ya taimake shi burin shi ya cika amma ina gaya maki in aka so aka samu ranar yabo to Allah shi kyauta bayanai daga fadar shugaban ƙasa na cewa gwamnati ta sha alwashin kawo ƙarshen matsaloli da suka samu a ƙasa tare da yi wa 'yan ƙasa alkawalin more roman dimokuraɗiyya amma fa sai an ƙara da haƙuri madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a jiya kuma gwamnonin jihohin Arewa maso yamma a Najeriya suka kammala taron kwana ɗaya a Kano game da inganta rayuwar al'umma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan. abinda za mu sa gaba za mu sa gaba daga kai sha'anin noma sha'anin da shahi kokarin yin eh, sarrafa kayan abubuwan da aka noma za mu mai da kari ga sha'anin ilimi za mu yi kokari ga sha'anin ba da wuta domin sai da ƙarin wuta ne kake iya canza al'amura su eh, samu kamfanin su aiki haka nan kuma za mu dibi sha'anin ma'adanan ƙasa waɗanda Allah ya sa muna da su a yankuna daban-daban domin ciyar da wannan yankin namu gaba ko mu samu mu samarin waɗanda ba su da aiki aiki yi. Gwamna Abdulaziz Yari Abubakar na jihar Zamfara kenan kuma shugaban ƙungiyar gwamnonin Najeriya da ya jagoranci taron na jiya. sai dai tarukan gwamnonin waɗanda suka fito daga jam'iyya guda wato apc mai mulkin najeriya ya sanya wasu 'yan najeriya na ganin cewa tamkar fafar gora ce a ranar tafiya amma gwamna abdulaziz yari ya musanta hakan duka faɗin mai san mun shigo da wannan ba sabon abu ba ne cewa mun shigo domin inganta rayuwar al'umma mun shigo ta hanyar da za a sa jama'a su ji kyautar inganta rayuwarsu ta ina ne zaka inganta rayuwar jama'a babu aiki ta ina ne zaka inganta rayuwar jama'a babu abinci ta ina ne zaka inganta rayuwar jama'a babu tsaro so duka waɗannan abubuwan da muka faɗa ne a cikin kamfen ɗinmu za mu tabbatar kuma muna nan muna bin kadin al'amuran kuma Allah ya da haƙanmu za ta ci ruwa da izinin gabanin wannan taro na Kano gwamnonin na arewa maso yamma sun yi makamancinsa a Katsina makon jiya baya ga sauran tarika da suka rinka gudanarwa a biranen Kaduna da Abuja kan batutuwa daban-daban koyaushe ne talakawa za su fara ganin sakamako a ƙas to ai ka san wannan gwamnatin shekara ta kwai ɗaya kawai so bai isa ka ce mata taron take yi ina sakamako ke ba sai ka tambayi suka shekara goma sha shida su ina sakamako yake bayan kammala taron gwamnonin bakwai sun gana da wakilan 'yan kasuwar sabon garin kano da ta kone a makon jiya ko da shike dama dai batun gobarar kasuwa da ta kwarata ta birnin kebbi na daga cikin abubuwan da suka mamaye ajandar taron nasu gwamnoni na wannan yanki na arewa maso yamma bayan mai wannan taro kuma yi ma 'yan uwanmu tasiri yan kasuwa bisa ga hadarin da ya faru kuma mu kanmu gwamnoni da izinin ubangiji gwamnatin tarayya da sauran yan uwanmu za mu iya kayin mu ganin cewa mun taimaka domin rage ba za mu iya cewa za mu yadda duk abin da ya faru ba amma za mu iya kai mu ganin cewa mun rage radin wannan asara kuma muna fata Allah ya tsayar nan shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kenan gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria. yawa To Allah ya sa mu dace ana fatare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba. A Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Alli, ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani tare da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah, ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙan Yahaya Abubakar Karfe. To. Yana son ya sani wai hakin wuya yana kawo matsala ne ga yaron da ba a cire masa ba? To, hakin wuya hajiya in dai yawanci bai kamata ma a cire shi ba hajiya. Eh, bai kamata ana cire shi ba domin yawancin yaran ai bai kamata ba ana ce a kyale shi kawai da in dai wani abu ke yake sa ko ya wani kwayan cuta ya shiga yana sa yaron zazzabi ko ya kumbure aka ce wani likita amma an ba wannan bai kamata a taɓe shi ba hajiya. a cire wannan da ake yi ashe ba amfani kenan. a ba amfani hajiya. tunda ka san wasu bisa al'ada galibi da an haifi yaro kuma sai a ce bari a je a cire masa hakkin wuya. a bai kamata a rinka cirewa in ba dai wani lura yake faruwa ko yana sa shi zazzabi ko na abu da kamata a cire shi ba. To kuma ma likita ko ma akwai lalura a sai an je gun likita in shi ya ba da shawara ko kuma shi likita ma da kanshi zai sa a cire ai ko? Eh yawanci in dai akwai lura likita zai zai bincike in yake bincike din zai tabbatar abin da ke faruwa kamar nan kasashe ai ba a koma ta ba sai da in dai yaro na da wani abu ne da ke faruwa a nan to za a duba amma ba haka ba kyale shi ake kawai. To, ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da shi wanda ya wannan tambayar. To, Malam Ɗahiru zuka Dange ya ce cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne? E, to, bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba, domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar eh, reflux da muke kiran da turanci yadda abincin ke dawo. To, in ka ci abinci da ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin hmm. abincin bai soma narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu. To ko eh. kuma ya sa ka kwarnahi ko? Eh kwarnahi to duk waɗannan shi ke kawo shi yasa amma abin da shan da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta. za ka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo. To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta. Musamman zai kamar awa biyu ko fi kafin ya kwanta. Eh, ya fi amfani domin akwai da za su iya cin abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta to za ka so mu sa waɗansu abu waɗansu lalura a hanyar da abincin ke bi waɗansu mutane ya kana faru haka. wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma ba za iya kwana lafiya amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba. To, to. Eh. To, ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraronmu mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To sai kuma wasiƙar uh, Aminu Abdu. To. Ya ce me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta ƙaiƙayi, kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa. To inda ya ci zogala jikin na ƙaiƙayi to jikinsa zogalan bai dace da jikinsa ba. Ya daina kawai. Ya daina kawai. domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su daya jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da kisan zogalin da ke yawanci jikinsu bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan. saboda aka shawara kawai ya haƙura. eh in dai abin duk abin da ka ce in dai yana sa jikinka su makaikai haka to ka daina su kawai in ka daina su aka yi sa'a sai wannan kawai warkar da kai to ina fatan malam amina abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana Injiniya mai gero makeri shi kuma ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa. Eh abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki ga baki ɗaya yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawa da kake abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace jikinka wajen sa jikinka kai kai kai. a saboda haka me mutum to ya kamata ya yi kenan zai fara bin abubuwan nan na ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma eh, zai bi ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya ƙara wannan iya jiran likita akwai magani da za a iya ba mutum ya rage ƙaiƙayi amma mafi mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake ake sa mutane su kama anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda ɗaya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su ɗaya ɗaya da ɗaya To in ka ban misali in sabulu ne in ka canja ka ga jikin bai bari ba to wani abu ne daban. Wani abu wani abu ne daban. Sai kai ta haka har ka har ka samu wanda yake sa jikin naka kai kai. To likita ka ga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan. To dole canza ya samu irin zanin gadon daban. domin waɗansu don gadaje ana yansu da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan. Tana yiwuwa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanen gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarka sa eh, shi kaikayi. Eh domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu ko waɗansu irin abubuwa da muke nan na'urar wadda ake a yanzu nunuwa da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai. To. eh to ana haɗa da waɗansu abubuwa so sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai wani ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin eh to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai baka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi To Allah abin da wuya nan. Sai eh, da wuya ji ai sai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo. Aikin banza kenan aka. Aikin banza kenan eh hajiya. To Allah Allah ya sa a dace. Amin amin amin amin. To ga wannan mai tambayar da kanshi zai maka tambaya kana jin shi. To hajiya. Assalamu alaikum sakin azumi na gatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. tambaya na nan zuwa ga juma aljima alita filin lafiya asibiti to allah ne da irin ciwo ne yakan sa bulbulan jini ga musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka rasa rayuka a tsakanin su kuma don allah ne ne musabbatin hakan faruwar hakan wanda ke sa hakan ne ke faruwa da wannan ciwon don na ganin shi da wata goyon allah domin za ta je ta tsari in yi samun mulmula nan take nan Allah ya ɗauke maka a yanka Allah ne ke kawo na irin turuka a tambayin nan a gode in yi naku da na zan amina da na mani ko na magana ne ka ji na state na gode sai an jima. To likita ka ji tambayar tasa? Eh na ji tambayar tasa. To me ke kawo wannan ciwon? to akwai abubuwa da yawa da za su sa mace jini ya rinka fita haka da yawa daga mace ta kamar ta mahaifanta to na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu irin abubuwa da suke suke kamar girma a cikin mahaifar mata to wanda kamar da turanci muna kiran su abu waɗansu abu ne za su yi kamar waɗansu za su yi kamar gyaɗa waɗansu za su yi ƙanana ƙanana haka waɗansu kuma suna fin girman gyaɗa ma to su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai su sai mace ta jini in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita waɗansu kuma matan akwai waɗansu mata za su yi ciki yadda cikin yadda ɗan ke sauka bai in ta samu juna biyu abin bai faruwa a cikin mahaifar yakan samu a shi gefen mahaifar ne to in wanne ya faru zai ta kirwa to sai sa wurin kuma ya rinka jini ya rinka jini da yawa to in ba a je an gyara wannan ba shi kuma wannan yana iya halaka mace akwai waɗansu waɗanda suna da wani ciwo kin san akwai wani irin ciwo da ake kiran shi mafiliya in ba a tabbatar tana mace na da shi ba wanda in wani jini ya faru bai iya tsayawa tall to shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma an tabbatar ba ne ba mata kaɗai ba kwana iya samun irin wannan wannan shi ba na iya faruwa sai mata ta jini sai kuma kuma in kwana yi to kuma Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai wadansu masu kamar irin ciwon da ake na kamar taro irin abin da ke makongoro da ke gyara yadda jikin zafin mutum da sauransu Waɗansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yadda ya kamace taro din to yakan sa su rinka jini da yawa haka shi ma an ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma waɗansu masu irin sankarar mahaifa to duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai waɗansu mata wanda suke kin san kamar musamman irin kasashen nan ko waɗansu kasashen duniya din nan akwai waɗanda suke irin suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD to wato irin abin da ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana mace ta yi ciki wato irin na kamar maganin hana daukan ciki din na eh, tsara iyali to akwai wani abu na'ura ne da ake sa wani lokaci a cikin mahaifar to wani lokaci wannan abin yakan sa mace ta rinka jini da an ba tabbatar da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a kasashen mu da to wannan ba tabbatar kuma ba a yi sauri ba yana iya halakar da matan ita to duk waɗannan na kawo jinin eh to kamar ne mace na jinin eh. yana faruwa in dai ta tana ganin jini ba lokacin haila ɗinta ba ko ran take ganin al'ada to ya kamata a yi sauri a kai ta wurin likita To likita ka san shi wannan mutumin ya yi bayanin cewa abin kamar ya faru a gabansa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take. Eh. Haka na iya faruwa? Eh, yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin waɗansu ciwuka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa. To. Eh, to akwai kuma waɗansu sai sa'a za ga abin na sai rinka ita za ga tana kamar tana ganin haila ne kamar wata ɗaya. Amma kuma ba hailan ba ne. Kuma ba hailan ba ne. To akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti? eh to in ta je asibiti za a iya bincike ga me ke kawo wannan jini din eh to wani lokaci sai an tabbatar da abin da ke kawo yawanci sai an yi bincike za a yi binciken mahaifar a tabbatar me ke kawo wannan jinin inda aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana iya warkar da shi ai to shawara dai kawai da mace ta ga irin haka kuma ko da yake kace ba mata kaɗai ba ma har maza hakan na samun su ko eh shi hemophilia din yana iya samun maza shi ma waɗansu ana iya haifar su akwai wani abu ne da ke sa kin san mu kamar mutum ya ji ciwo ko ya dan samu dan yanka eh. to in jini so akwai wani abu da ke Allah ya halicce mu da shi to sai jini ya daskare to akwai akwai waɗansu mutane waɗanda wannan abin da ke sa jini daskare ba su da kwata kwata Allah bai yi su da shi Allah bai yi su da shi ba saboda haka in suka yanke sai kawai jini ya ta zuba sai dai kuma ikon Allah sai dai kuma an zo an tsare jinin ko kuma an ba su wani maganin zai tsaye da jinin in ba haka kawai sai su jinin duk sai tsiyaye daga jikin su subhanallahi eh wannan yana iya faruwa shi ma to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke a huta lafiya. A To yanzu kuma sai mu koma ga inar amal mu je labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya kaddamar da babban taron harkokin tsaro kan matakaman nukiliya karo na hudu kuma na ƙarshe a sa jiya Alhamis a nan birnin Washington, inda ya bayyana cewa har yanzu duniya na fuskantar barazanar ayyukan nukiliyan Koriya ta Arewa da yiwuwar kungiyar mayakan ISIS ta iya amfani da makamai masu guba. obama ya gana da takwaransa na ƙasar koriya ta kudu park geun da prime ministan ƙasar japan shinzo abe a kadaice wajen taron kolin domin tattauna barazanar da koriya ta arewa ke yi bayan gwajin makaman nukiliya a watan janairu da kuma makami mai linzami da ke cin dogon zango a watan fabrairu obama ya ce bakinmu ya zo daya a yunkurinmu na dakilewa da kuma kare kai daga takalar koriya ta arewa masu gabatar da kara na kasar belgium sun ce za a iya ta sikiyar madugun harin ta'addancin nan da suka kai hari birnin paris zuwa kasar faransa ministan harkokin shari'a na kasar faransa jean jacques ovos ya faɗa jiya alhamis cewa yana kyautata zaton za a ta sakiyar Salah abdulsalam zuwa birnin paris cikin kwanaki goma masu zuwa lauyan abdulsalam dai ya ce wanda yake karewan ya amince a tura shi faransa ya ce abdulsalam yana so a sani cewa zai ba hukumomin ƙasar faransa haɗin kai abin da yake so a sani kenan a turkiya wani harin bom da aka kai a wata mota ya kashe jami'an 'yan sanda shida ya kuma jakata akalla mutane 23 jiya alhamis a birnin jiya kabir da ke kudu maso gabashin kasar inda galibi mazauna wurin kurdawa ne To da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala sai an jima da hantsi za mu sake dayan Allah ya yarda inda za a ji wani tsokaci game da shirin noma a Borno wanda aka ware biliyan 30 na naira wanda gwamnan ya ce ya tsara yi. Haka kuma a madadin yanzu dai Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa wanda ya bada umarni Shibahiro Dodone sai kuma injiniya Malam John ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.